اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون دار حديثنا في الخطبة الماضية حول محور عظيم وهو الطريق إلى الولد الصالح وقد ذكرنا الخطوة الأولى من الخطوات الكثيرة التي ينبغي أن تتبع للوصول إلى ذاك الهدف الثاني قلنا في الخطبة الماضية من أراد أن يجد ولدا صالحا فليكن صالحا أولا ثم ليتزوج امرأة صالحة لتكون أما صالحة لأولاده واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر الخطوة الثالثة الثانية والخطوة الثانية أيها الأساتذة هي اتباع القواعد المقررة الشرعية فيما يمس الخطبة الزواجية والعقد الزواجي والزفاف نفسه لا بد من اتباع القواعد الشرعية في الخطبة والخطبة يقصد بها عند الفقهاء طلب الزواج فمن أراد أن يتزوج امرأة لا بد أن يتبع بعض الخطوات المقررة شرعا من بين تلك القواعد الشرعية المقررة في الخطبة أن تكون الخطبة إلى أولياء المخطوبة الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة سيدا كانت أم ذكرى الأصل أن يذهب إلى أوليائها فالأب هو الولي الأصل الأب هو الولي الأصل وهو الذي يعتبر وليا خاصا فإذا عدم الأب ولم يوجد فعند ذلك يلتجأ إلى أولياء غير الأب فالخدمة ينبغي أن تكون إلى الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه قائد الأمة ورغم كونه رسولا من الله ورغم كونه نبيا من الله لما أراد أن يخطب عائشة رضي الله عنها إنه خطبها إلى وليها الأصلي أي أبيها أبي بكر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها طلب خدمة عائشة رضي الله عنها وأرسل امرأة يقال لها خولة بنت حكيم رضي الله عنها هي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وهو أب لعائشة لتخطبها له فلما ذهبت خولة بنت حكيم إلى رسول الله إلى أبي بكر رضي الله عنه وذكرت ذلك له قال أبو بكر قال أبو بكر أنت أخي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدب على أخوك في الدين وفي كتاب الله وهي حلال لي أي إن ابنتك تحل لي يجوز لي أن أنكحها فنكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بعد أن خطبها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها أبو سلمة إنه أرسل إليها إنه أرسل إليها صحابيا جليلا يقال له حاجب بن علي بلتع فقال العلماء المحدثون والفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم باشر خدمتها إليها لأنها كانت طيبا كبيرة عجوزا حتى إن أم سلمة رضي الله عنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت إليه ثلاثة أمور الأمر الأول قالت إنها كثيرة الغيرة والأمر الثاني قالت إنها مسنة والأمر الثالث قالت إنها ذات أولاد فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة فصيحة بليغة فقال لها أما قولك في الغيرة فإنني سأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخففها عنك لا أن يزيلها عنك لأن المرأة لا تعيش بلا غيرة المرأة خلقت بالغيرة لا تعيش المرأة بلا غيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني سأسأل ربي جل جلاله أن يخفف عنك هذه الغيرة التي كانت شديدة في قلبك ثم قال أما قولك إنك مسنة فأنا مسن مثلك لأنك لست بأسن مني أنا أسن منك وأما قولك أنت ذات أولاد فلو لم أتزوجك فأولادك تحت كفالتي لأنني أولى بالمؤمنين من أنفسهم فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وبارك الله سبحانه وتعالى في ذاك الزواج وصارت أم سلمة رضي الله عنها من عباد أمهات المؤمنين أيها الأفاضل من المخالفات الظاهرة البينة في الخدمة أن يباشر الإنسان خدمة امرأة على الطريق هو يراها على الطريق فقط هي بنت ربما أرسلت إلى المدرسة مدرسة ثانوية أو مدرسة جامعية أو كلية هي تذهب إلى المدرسة أو تعود منها فيوقفها الرجل ويقول أنا أحبك هذا لا يجوز شرعا اذهب إلى أبيها اذهب إلى وليها اطلب زواجها من أبويها لا تخطبها على الطريق لأن المرأة لا تمسك نفسها إلا إذا كانت بغية فكيف تطلب يطلب زواجها منها وهي على الطريق هذا هو الأمر الأول مما يمس الخطبة أن تبنى الخطبة أو أن تقول الخطبة إلى أولياء المخطوبة لا على الطريق والأمر الثاني أيها الأكابر هو أن تبنى الخطبة على أساس الفقه أن تبنى الخطبة على أساس الحب والحب سر إلهي يخدمه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده فيرى المرء إنسانا آخر فيشعر في نفسه على أنه يحبه فالله سبحانه وتعالى عد المحبة من شروط الزواج والنكاح ينبغي أن يؤسس النكاح المبارك السعيد على أساس الحب يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء في الزواج لتسكنوا إليها السكينة وجعل بينكم مودة ورحمة ذكر المودة ثم ذكر الرحمة والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يؤرخ لنا المودة فقال إنها محبة لطيفة في القلب فلذا ينبغي أن يؤسس الزواج على أصل الحب والمودة لا ينبغي أن تنكح المرأة على أساس الكره هذا ليس مشروعا في شرعنا الإسلامي المطهر ينبغي أن نؤسس الزواج على أساس الحب حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح لم يرى للمتحابين إلا الزواج والحب كما قلنا سر إلهي لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف فلذا لا ينبغي أن تكره المرأة على زواج إنسان وهي لا تحبه في قلبها أنت إذا طلبت أو خطبت امرأة تريد زواجها تحقق على أن تلك المرأة تحبك وأنت ينبغي أن تتحققي لمن تريد الزواج منه أن يكون محبا لك لا تتزوجي أيتها أيتها الأخت الفاضلة رجلا لا يحبك ولا ينبغي للآباء أن يكرهوا بناتهم على أن يتزوجن من أناس لا يحب لهم لا يجوز هذا الحبة تبنى على أساس الحب والمودة وثبت حديث في سور الترمذي رحمه الله تعالى أن يتيمة كانت تحت خفالة رجل فأراد أن يزوجها إلى رجل وهي لا تحبه فرفعت الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ولي يريد أن يزوجني من رجل وأنا لا أحبه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذاك الزواج فقالت اليتيمة أنا رضيت به وإنما صنعت ذلك ليعلم الآباء أن لبناتهم حقا في اختيار من يريدنا الزواج منه فعذب النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الزواج ولولا ذلك لعطله وفسخه وافسده فلا بد ان تبنى الخدمه على اساس الحب والموده ايها الافاضل والخطوه الثالثه ايها الافاضل من خطوات الوصول إلى الطريق إلى علونة الصالح ينبغي أن تكون أو أن يكون عقد الزواج على أساس شرعي أن يكون فيه ولي فالولي عند الفقهاء إما أن يكون شرطا في الزواج وإما أن يكون ركنا منه اختلفوا فمنهم من يقول إن الولي شرط في الزواج ومنهم من يقول إنه ركن من أركان الزواج وليس شرطا له ومهما يكن الاختلاف فالاختلاف لا يضرنا لكن الأمر الأصلي هو أن الولي هو من دعائم الزواج فلا ينبغي أن يبنى الزواج إلى ولي لذا يخطب أولا إليه تبدأ الخطبة منه ثم هو الذي يعقد الزواج ولا بد أن يكون في الزواج صداق لذا حرم الدين الإسلامي نكاح الشغار وهو نكاح البضع للبضع يقول الرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وليس بيننا صداق ابنتك صداق وابنتي صداق فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم مثل هذا الزواج لأنه لم يبنى على أساس الصداق فلا بد من صداقه فالصداق شرط أو ركن من أركان الزواج وهو حق للمرأة لذا قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فالصداق حق للنساء لا ينبغي أن نتزوجن بلا الصداق ثم الخطوة الرابعة أيها الأكابر ينبغي أن يبنى الزفاف أو الدفاع على أساس شرعي فإذا نرى الغرائب والعزائم تكاد تسودنا العوائد الجاهلية الجامدة والوافدة الجامدة والراكدة بدأ الناس يقلدون اليهود والنصارى في الزواج وخصوصا فيما يمس الزفاف هناك احتفالات تؤسس في الزواج وهي في أصلها يهودية أو هي في أصلها نصرانية لكن الناس تعمقوا فيها الإنسان والإسلام دين إلهي سماوي لا يرضى لا يرضى بالتقليد لا يرضى بالتقليد إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منه وحذرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع اخوات اليهود والنصارى لكن الناس اليوم إنما هم يقلدون اليهود والنصارى في كل شيء حتى في الزواج كاد الناس أن يعقدوا زواجهم في الكنيسة وإن لم يؤخذ في الكنيسة فكل شيء يصنع في الكنيسة يصنع في بعض في بعض أنواع الزواج التي التي تقوم في أممنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على رسولك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زال حديثنا موصولا فيما يمص الطريق إلى الولد الصالح كيف نوجد الولد الصالح الذي كان حلمنا نحن الآباء نحلم نحلم دائما في منامنا وفي يقظتنا على أن نجد أولادا صالحين وذرية طيبة صالحة كيف الوصول إلى هذا الحدث الثاني هذا هو الذي نبينه الآن تحدثنا قبل الاستراحة عن الخطوة الرابعة ولكننا نتحدث عنها ما أنهينا الكلام عنها وهو اتباع قواعد الشرع فيما يمص الجهاد الإسلام له قواعده وأحكامه وآدابه فيما يمص الجهاد لكن الناس اخترعوا أو اخترأ لهم اخترعوا بأنفسهم ثم اخترئ لهم بعض الأوائل القبيحة التي أخذوها من أعدائهم اليهود والنصارى فصاروا يقلدونهم في تلك الاحتفالات بما يمس الدفاع ينبغي تركها ويجب تركها ويجب رفضها إن أراد الآباء المتزوجون وجود أولاد صالحين وإلا فالفشل الفشل ينظر ما سدرجة كتبا متجباتا لتجباتا أساسين دي جباتا mun fara bayani akan hanyar da shari'ar musulunci ta tsara wajen samun ɗa na gari wajen samun zurriya wadda take mai ƙarfi zurriya mai albarka ‘ya'yan da suke zama sanyin ido sanyin zuciya da iyayensu mun kawo hanya ta farko maganar mu ke tsawo a satin da ya gabata a game da hanya ta farko da ake bi wajen samun ɗanagari. ita ce muka ce malamai sun ce a nassosan da suka karanta a cin alƙur'ani da sunan mazan sama mai mai daraja cewa su kansu su zama na da uba ya zama mutumin kirki uwa ta zama mutumin kirki mutuniyar kirki in aka samu wannan an samu shimfiɗa mai girma an samu shimfiɗa mai karfi hanya ta bi yan uwa ita ce bin ƙa'idojin shari'ar musulunci a game da abin da ya shafi neman aure bayan uba ko ne neman aure ya zama mutumin kirki a kan kanta wanda yake nema ita ma ya kirki wajibi ne kuma abu dokoki na shari'a musulunci a game da neman auren musulunci bai bar mu karazi ba ba babu abin da aka kyale mu yi da ka babu abin da musulunci bai da ta cewa a game da shi a rayuwar mu shine ma'anar mu bayan Allah musulunci ya tsara yadda ake neman aure ana neman auren yarinya ne ko wadda ake son a aura daga iyayenta ko kuma a ce waliyanta uba ne waliyi na asali ne malaman fikihu suke ce masa alwaliyul Shi ne waliyi na asali wanda ke da damar ya aurar da diyarsa idan babu shi to ana samun kuma wasu waliyan na daba har gwamnati tana iya zama waliyya. shugaban al'umma zai iya zama wali ya aurar da wata daga cikin 'ya'yan talakawanta idan ya kasance babu waliyyi na asali shi ne uba ko kuma shi uban ya wakilta annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da matarsa na Khadija radiyallahu anha ta daga sama Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika Jibrilu da hoton na Aisha radiyallahu anha a cikin kalle wanda yake mai daraja daga aljanna hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi ce, yace mala'ika jibril ya zo mushi da fuskar nana ya nuna masa yace masa wannan ita ce matarka a duniya da lafiya. kuma Allah ya ba annabi sama dama duk matar da ya ga dama ya aure ta amma dai dan ya koya mana da ya tashi zai nemi aurenta sai ya aika wata mata da ake ce mata khawlat bint hajji ita ta je ta nema masa auren nana Aisha radiyallahu anha baban na na ce sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce ni dan uwanka ne a cikin addini malaman addini suka fassara kamar sai na abubakar yana ganin na na aisha diyar manzon Allah ta sama ce kamar bai halatta ya aure ta sai manzon sama ya ce eh ni dan uwanka ne a cikin addinin Allah da kuma littafin Allah amma diyarka ta halatta aure ta daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri nana Aisha radiyallahu anha malamai suka ce ya halatta mutum ya nemi auren mace idan ba zawara ce dattijuwa tana da hankali tana da damar tai zafi da kanta idan ta zama ba zawara ya halatta mutum ya gabatar da nemansa a wajenta amma kuma wajen ɗaurin aure ba za ta ɗaura ma kanta aure ba dole kuma a nemo waliyi amma wajen neman ya halatta in ba zawara ce dattijuwa ya halatta ya gabatar da nemansa a wajen ta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mijin ummu salama wato abu salama ya rasu radiyallahu anhuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika sahabinsa da ake ce masa Harib ibn Abi Balta ya je ya nema masa aurenta har na na ummu salama radiyallahu anha ta faɗi wasu uzuranta guda uku ta ce ni mace ce mai yawan kishi kishi na da tsanani ni mace ce gani dattijuwa tsufa ya fara kama ni sannan kuma na uku ni mace ce mai 'ya'ya da yawa mijina da ya rasu ya banni da 'ya'ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a ba ta amsa amma maganar da ta yi cewa ita mace ce mai kishi to zai goge Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mata wannan kishin ba ya kawar mata da shi ba domin kishi ba zai fita a cikin zuciyar mace ba na biyu abinda ta faɗi cewa ita dattijuwa ce to shi ma annabi sallama ya ce an yi ma Abin abinda kika faɗa kuma na cewa kina da 'ya'ya to ai 'ya'yan musulmai ga baki da 'ya'yana ne Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine waliyin kowa shi ya fi jibinta kowa so naka ko ban aure ki ba zan ci gaba da kula da 'ya'yanki kulle kuma na aure ki so da kamar za Allah ta sama ya auri na ummu salama radiyallahu anha ta zama daga cikin mata iyayen mummunai to ashe kenan wajibi ne yan uwa masu daraja a gina neman aure akan asasi na shari'ar musulunci shine a nemi aure a wajen waliyai ba a ga yarinya a titi a kama mata magana ba a ga yarinya a titi a kama mata magana ko kuma a kira ta a waya ko kuma a fara zuwa taɗi wajenta kuma iyaye suna kallo ba za su ce komai ba sai an nema a wajensu wannan ita ce hanya ta biyu daga cikin hanyoyin kaiwa zuwa ga ɗa na gari in ana son samun ɗa na gari sai an yi wannan hanya ta uku ‘yan uwa ita ce wajen ɗaurin auren a bi ƙa'idar shari'ar musulunci shi ma ɗaurin aure yana da dokoki yana da ƙa'idoji waliyi shi ke ɗaura aure shi ya sa malaman fikhu suka kai suka komo shin wai waliyi sharaɗin aure ne ko rukunin aure wannan ba zai cutar da mu ba ko wali ko an ce rukuni ko an ce sharaɗi ne shi dai wani ginshiki ne daga cikin ginshikan aure baya yiwuwa a ɗaura aure ba tare da waliyi ba so daga waliyi ɗaya daga cikin abubuwa ne na tilas a cikin aure sannan sadaki sadaki shari'ar musulunci ta sa ƙa'ida ta a da sadaki shi yasa musulunci ya hana auren da ake ce masa auren tsoka da tsoka kuma yadda ake fassarawa da hausa wani ya ce ma wani auren min da yarka nima auren maka da yata ba sai mun ba da sadaki ba yarka ita ce sadaki ni ma yata sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan auren ba ta cin aure ne aure ne da shari'ar mutunci ba ta yadda da shi ba saboda babu sadaki duk wannan ana nuna mana ba a ba a daura aure da ka auren musulunci ya saba ma nau'ukan aurarraki da ake waɗanda suka zama ba na shi ba sannan yan uwa hanya ta gaba ita ce a gina neman auren nan akan tushe na soyayya ya zama mai neman aure da wanda ake neman a aure su zama suna son juna sharafi ne shi yasa Allah ta'ala ya lissafa abubuwa guda uku a aya ta su a matsayin abubuwan da ake bukata a same su ko aure ya samar da su ko su samar da aure Allah madaukakin sarki ya faɗi natsuwa Allah madaukakin sarki ya faɗi soyayya da ƙauna sannan ya faɗi tausayi waɗannan abubuwan guda uku su ne ake buƙatar su zama sun samar da aure gidan aure ya zama akwai su ya zama akwai nau'i na miji yana natsuwa da matarsa mata ta zama tana natsuwa da mijinta ba ya zama gida ne na tashin hankali ba ba ya zama idan mutum ya kawo gab da kofar gidan shi sai gaban shi kuma ya faɗi ya ji kamar ya koma sannan ya zama akwai soyayya malamai suka ce waɗannan abubuwan guda uku da aka haɗa natsuwa soyayya da tausayi wani daga cikin malaman tafsiri ya ce kamar Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana su ne amma ba a jeranta su a tsara ba abu na farko shine soyayya in aka gina aure akan ka'ida ta soyayya to daga nan kuma in aka yi auren sai a samu natsuwa sannan kuma idan aka samu natsuwa lokacin da girma ya fara zuwa ma kowa ga 'ya'ya an ajiye sai a riƙa jin tausayin juna ta riƙa jin tausayin shi ya riƙa jin tausayinta za ka tausaya masa yanzu idan waɗannan 'ya'yan in ba ta ya 'ya'yan nan za su zama shi ma ya rayuwar shi za ta zama shi ma kuma yana tausaya masa yanzu idan ba shi waɗannan 'ya'yan nata ya za su zama sannan ita kanta wani irin hali za ta je ta shiga to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya taba bata wani aure da aka kulla ko aka nemi a kulla na wata marayya ta kawo kara wajen manzon sama cewa waliyinta yana son ya mata auren dole ya auren da ita ga mutumin da ba ka san shi manzon sama ya niyya ya bata auren ta ce a na kawo haka ne domin in kwato ma mata yan uwa na yanci iyaye su san cewa 'ya'yansu mata suna da haƙƙi na su zaɓi mutum da suke su to daga ka a aurar da yarinya wata wanda ba ta da shi wannan ita ce ka'idar shari'ar musulunci musulunci bai yadda da auren dole ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya fi cancanta ga masoya guda biyu face su aure wane yana son wance wance tana son wane to abin da ya kamata a yi shine a ɗaura musu aure su yi aure abin da ake bukata ce ɗan uwa masu daraja hanya ta gaba ita ce bin ƙa'idojin shari'ar musulunci wajen tarewa aure bayan an ɗaura auren da kauce ma hanyoyi miyagu na abokanan gaban musulunci waɗanda suka kirkiro nau'ukan bukukuwa da shagulgula na saɓan Allah da niyyar da sunan aure kuma mutanenmu yau sun yi kane-kane a ciki saura kirka ce akwai auren da ake ɗaurawa sun yi kama da ɗaurin auren coci bukukuwan da ake hatta rigar da ake sawa a coci ango ya sa amarya ta sa musulman musul fara yi sun yi nisa ma a wannan abubuwan da ake na shagulgula a haɗu ana raye-raye tsakanin maza da mata a je bakin teku a je bakin kogi a je hotel duk mutanen sun koma suna yi yau in za a yi aure a cikin al'umma ta musulunci to tashin hankali ne abokanan ango za su ka kuɗi na ya za a yi a ce an kirkire ne a samu hotel ɗin da ya fi kowanne tsada a kama hol ɗin da ya fi kowanne tsada za a tantare, za a kwatalle a wannan bikin shedan ne kiblanta sannan kuma a ce ana samu samu na wallahi ba zai yiwu ba shedan ya fara buɗe auren wanda za mu ji nan gaban Allah ya kaddara yadda ake son ma shi ɗan a tsare shi daga shi to ka gayyato shi ka ce shine titlanta na aurenka sannan kuma ka ce wai kana so ɗan kai zan mutumin kirki tun daga nan ake barin haske bukukuwan mu sun koma ba su kama da na musulunci za ka ga mutum ahalus sunna ne wani ka mishi magana ta ya shi bai san yaran sun yi ba gidanka ƴaƴanka Allah ba zai tambaye ka game da su wani kuma yana gini ma kuma ahalus sunna ne yana cewa shi ahalus sunna ne amma in za a yi biki a gidan shi zai aurar da ko zai aurar da ɗa to ranar ba sunna ba sunna kun ɗaya kawai ranar shedanci ce kawai mata da maza babu bambanci so da kuma shiga sai mu yan uwa dan nan nagari da ake magana kansa kamar yadda muke ta ji wallahi shimfiɗa ake masa idan ba a yi masa shimfiɗa mai kyau ba to babu yadda za a yi samar da shi so da kowannen mai shiga taitayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan aiwatar da abin da ya yadda da shi ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi Allah shirye mana da zurriyar mu Allah ya musu albarka Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ya ci gaba da shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga talalabiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga rana sani Allah ka tsare mana aqidan mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana kyawawan dabi'un mu Allah ka tsare mu daga لن تجدوا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين اليك اوابين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف رئيسنا اللهم اشف رئيسنا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم ارزقه العفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رده إلينا سالما عالما معفوا عنه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل أئمتنا كلهم اللهم خذ بأيديهم اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا توبه قبل الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الكفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الخلفاء الأربعة الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون